Kalangu, Fondation Irondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana yau muna Juma'a ɗaya ga watan Maris 2019 ga kanun labarun maraicen yau. E studio ya fa sabon projet radio da Fondation Irondel ta buɗa kenan a ƙasar Burkina Faso, bamban da studio tamani na Mali da kuma studio Kalangu na ƙasar Niger. Ya fa za ta watsa shirye-shirye ne na musamman zuwa ga matasan Burkina Faso, za ku ji cikon bayani a cikin labarin. Wake da ake noma a ƙasar niger ana amfani da shi sosai, don haka akwai buƙatar girkin fasahar adano mai fa'ida. Akwai wata kyaukyawar dubara ga yin hakan za ku samu masaniyar jimawa kaɗan. Sanin bambanta wato kwanda ake ci da wanda zai kyankyashe ya zama ɗan cako bayanin da wani ƙwararren jami'i zai mana kenan a cikin rahoton musamman bayan kun sha labarin. Masauraro gungun Muhammad Dantani ke muku salama yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. A ƙasar Burkina Faso, Fondation Irondel ta buɗa wani sabon furojen ta mai lakanin Studio Yafa wanda zai gudanar da shirye-shiryen naɗa rahotannin musamman girka hilin muhawar tattaunawa da ya ƙumshi batutuwan da za su fuskanci matasa ɗari bisa ɗari. Yau da sahi ne aka buɗa kafofinsa a birnin Wagadugu inda aka samu halartar babbar daraktan Fondation Irondel da wasu gayyatattun mutane kimanin sattin haka zalika da abokan hulɗa gami da wakilan kafofin labaru na Burkina Faso. takwaranmu isa fakaga fakaba sisiko editan studio 80 na kasar mali da ya halarci sabgar ya aiko muna rahoto asumani shina mai rahoton ya kumsa ma'aikata matasa domin gabatar da shirye-shirye zuwa ga matasa wannan aiki yana da matukar muhimmanci ga shugaban tafiyar da shirye-shiryen da ke tare da ma'aikatan da suka dace da waɗanda ake yin abin domin su wato matasan afirka studio yafa da ke nufin afuwa da sasantawa wata sabuwar kafar yada labarai ce da kuma waye kai saboda matasa kowace rana kafar za ta tsara shirye-shirye na musamman da harshen faransanci da suka shafi matasa a kuma yi tarjama su a harsuna guda hudu na burkina faso wato more jula fulfulde da gurmanci yafa sai kuma shirya shirya muhawara ɗaya a mako na tsawon mintuna arba'in da biyar da harshen Faransanci wanda ake kira Yade Ba. Za a watsa waɗannan shirye-shiryen kan rediyoyi goma sha biyar abokan hulɗa na Burkina Faso da ke watsa a cikin jihohi goma cikin jihohi goma sha uku da ƙasar ta kumsa. A gobe Asabar ne ake sa ran jin shirye-shirye na farko. Kenan a Burkina Faso matasa sun sami wata hanyar da za su faɗi albarkacin bakinsu da kuma al'umma kan batutuwan da suka shafe su kai tsaye. Watanni biyu bayan an girbe wake yanzu batun adonansa ake magungunan da ake amfani da su na adonansa suna iya haddasa rashin jin daɗi. To amma kun san da akwai wata dubarar adonan wannan cimakar fasahar lumka buhuwan leda biyu a kumshe su cikin buhu na uku na da alamar kyautatawa. kamar yadda Suleiman Abdu na tsagayar ƙasa mai kula da bincike a Nijar ya faɗawa Omar Hamma ga bayanin nasa. Akwai dabaru da yawa na ajiyar wake, akwai dabaru na gargajiya da kuma dabaru na zamani. Buhu uku ne biyu na leda ɗaya na lilon. Wannan buhu idan aka yi amfani da shi wajen ajiyar wake yakan iya magance da yawan matsaloli musamman ma maganin da ake sakawa wanda wani lokaci yana da illa ga lafiyar jama'a. Idan za a saka waken cikin buhu da farko dai a wanke waken da kyau. Idan ya bushe sai a saka shi cikin buhu na leda sai dai a yi hankali don kada waken ya shiga tsakanin buhun biyu na leda da kuma buhun na lilo Daga Yame bari mu isa jihar Maradi, a Maradin sati mai zuwa za a wa yara miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu shashawar rigakafin cutar sankarau da ta dussa. Yara 'yan shekara ɗaya zuwa shekara bakwai za a musu shashawar sankarau, 'yan wata shida zuwa shekara bakwai a musu ta dussa. Idrisa Abdu, mai kula da lamuran sadarwa na ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma ta yankin, yayi wa wakilinmu Muhammad Mamman ƙarin bayani. Wannan shaushawa da muke yi ya shafi duka ƙasa ne. Akwai shaushawa a kan cutar ɗan sankarau. A maraɗi duka manyan asibitocin biyu za a yi shaushawa biyu da suka shafi cutar ɗan sankarau da kuma dusa. Sannan kuma za mu haura a asibiti ta age. An yi wannan zaɓi ne saboda wannan shekarar da ta ƙare an samu ɓullar cutar dusa a yankin. Don haka ne muka yi wannan zaɓi don kiyaye ɓullar cutar dusa. Duka yara daga shekara ɗaya zuwa shekaru bakwai za a yi musu shaushawa domin kariya daga cutar ɗan sankarau. Su kuma yara daga wata shida zuwa shekaru bakwai za a yi musu shaushawa akan cutar dusa. A maraɗi muna da yara miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ishirin da uku da ɗari bakwai da sittin da uku da za a yi wa wannan shaushawa. Bari dai mu tsaya a cikin fannin kiwon lafiyar al'amari ne da aka sani tun shekaru da dama a ƙasashen Turai da kuma na Amurka matsala ce ta kiwon lafiya da ke wanzuwa a nafiyar Afirka kasancewa zamne tsawon sa'o'i ba tare da wani ƙoƙarin motsa jiki ba abu ne mai haddasawa ko kuma tsananta wasu cututtuka hasken da Dr. Saidu Abdulbak babban jami'in kiwon lafiya a Uma kuma shugaban cibiyar asibitin anguwar Gudal a nan Yame ya muna kenan ga bayanin da yi. Mutumin da tsawon wuni yana zaune bai motsa jiki, sinadarin sukari da ke cikin jikinsa yana iya juyawa zuwa kitse. Kenan wannan kitsen da yake gare shi yana iya haddasa masa cutar suga. Akwai sinadarin sukari a cikin jikin mutum, amma idan ya haura yawan da ake bukata mutum yana iya kamuwa da cutar suga. Sannan akwai haɗarin kamuwa da cutar hawan jini abu ne mai matukar muhimmanci na wayar da kawunan jama'a. jama'a su rinka yin kuzari a cikin ayyukan da suke yi don su kare kansu da kamuwa da irin waɗannan cututtuka. Bari mu leƙa arewacin ƙasa, cin moriyar yara a cikin ayyukan aiki gida da mata masu zuwa bakuncin habre ke yi yana kawo matsala a cikin birnin agades cibiyar yada zango kamin a wuce zuwa kasar algeria a shekara ta 2018 ma'aikatar kare yara ta yankin ta yi rijistan yara fiye da 100 da ba sa tare da wani mai su domin waye kan al'ummar bisa wannan matsalar ong farm contre la guerre ta shawarci baiwa mata 120 hauro na dukan kwamin ɗin yankin a yayin festival da la asabar da ta wuce ga kalamun ɗaya daga cikinsu inda ta ce. Mun samu karuwa kan wasu kudurorin doka da kasar mu ta kaddamar da bamu sani ba a da dangance da kokarin da kasar mu take yi don yaƙi da musgunawar da ake ma yara da kuma abin da ya shahi bakin haure. Mun karu sosai kuma za mu ci gaba da wayar da kan sauran 'yan mu mata domin babban kalubale ne a gare mu. Yankin Agadez hanya ce ta zuwa dawowa ta maza da mata ga kuma ƙananan yara masu shekaru biyar zuwa goma. Za mu yi dukkan abin da ya dace domin mu yaƙi wannan al'amarin. A gaidawa Usman da fasara, bar dai mu tsaya a cikin yankin arewacin ƙasar, yankin ƙaramar hukumar Iferuwan cikin jihar Agadez a ranar Asabar da ta shuɗe aka buɗe harabar koti na farko na wannan gundumar da kuma gidan yari. Wannan kusantar masharanta za ta baiwa mazamna Iferuwan da Timiya samun kusancin shari'a a bayanin da ministan shari'a Moru Amadu ya yi wa wakilinmu Anise Karim ga fasar kalamin nasa. Tare da gina wannan katafariyar mashara'anta zai rage wa al'umma ife ruwan da timiya da wainiya waɗanda yanzu haka suna iya gabatar da 'yancin su a gaban kotu akan abin da ya shafi shari'a da nemo waɗansu takardu na ƙasa wanda zai ƙarfafa shugabanci nagari gari da ci gaban wannan yanki. An gina wannan katafariyar kotu miliyon 322 da jika 308 na sefa domin tabbatar da wannan aiki na Otu. Sannan an gina gidan kaso wanda shi ma ya ci miliyan 284 na sefa. Wannan ke tabbatar da cewa an samu ci gaba a fannin shari'a a nan yankin Agades wanda ya tashi daga kashi 50 cikin 100 zuwa kashi 67 cikin 100. An karasa wannan aikin sai dai abin da ya rage shine na turo ma'aikatan shari'a saboda a yau girefe ne kaɗai ke a. Bari mu komo babban birnin ƙasa, sadarwa tsakanin jami'an tsaro da al'umma ba abu ba ne mai sauki a ƙasar Nijar don kawo halin daidaito ga wannan dangantaka a nan yame jiya da yau. ONG Centre de Genève pour, le, la gouvernance du secteur de la sécurité ko kuma DCAF ta shirya wata haɗuwa. Shugaban kwamitin kula da tsaro na harabar majalisar dokoki da ya kasance a wannan taron ya ɗau alkawali. Bari mu saurari fasara bayanin Hamma Asa da Habibu Garba ya naɗo. Wannan zaman taron na yau yana da matukar mahimmanci a gare mu a mu na wakilan al'umma domin tunkarar batun tsaro wanda yake da mahimmanci. Abin da muke so a cikin wannan yanayi shine a ƙarfafa hulɗa tsakanin al'umma da jama'an tsaro, musamman jama'an tsaro na cikin gida da wannan taron horarwa ya shafa. Saboda kun san 'yan Nijar suna da buƙatar sadarwa da wayar da kawuna domin su kawo tallafinsu akan duka wasu al'amura da suka shafe su wanda idan ba hulɗa tsakanin jami'an tsaro da al'umma da wuya batutuwan da ake son cimma su samu nasara akan tsaron ƙasar nan ina ganin kowa ya kamata ya mai da hankali akan zaman lafiya da tsaro Bayan sati guda na kwambala haɗuwa da kuma canza miyau Festival pan na Silma gobe ake kammala shi a Wagadugu baya da bayan festival ɗin da tukucin da ake bayar akwai wata sabgar kasuwar ƙasa da ƙasa ta turbar silmar afirka wadda ake cema mika inda kowace ƙasa ke tallata silmarta ƙasar niger ta gabatar da fim ɗin saidawa guda 20 zuwa ga tsarin kafofin talabijin a cewar daraktan cibiyar ƙasa ta silma a niger sani magori niger ta haska a sabgar mika ga fasarar bayanin nasa Euh, euh, Bayan sati ɗaya a baje koli a taron Mika, masu shirya fina-finai na ƙasar Nijar mun samu damar tattaunawa da masana. Jama'a sun ziyarci rumfarmu ba misali, saboda ina ganin duka rumfunan waɗanda suka halarci taron baje kolin ba wurin da aka fi ziyarta kamar namu. Mun saka da yawan fina-finanmu a bisa faffan DVD, inda 'yan talabijin na TV sun zo suka ɗauka a cikinsu. da manyan masu shirya fina-finai sun zo a gurinmu. Ina ganin duka tsawon shekarun da na yi ina halartar taron Fesfako, karon farko ne da Nijar ta samu haskakawa a bainar duniya kuma aka nemi kayanmu da yawa. Fannin motsa jiki za mu batun kwallon kafa na Super Liga ta ƙasar Nijar a ranar Laraba 27 ga watan Fabrairu a Duwan ta sha kashi a gida inda akokana ta Arlit ta cita da maki ɗaya mai ban haushi. ga tsarin karon da za a yi karshen satin nan ranar asabar anan yame association sportive ta nijilek za ta gaba da gaba da sahel sporting club racing fc za ta fafata da is sonidep azander espoir fc za ta karbi bakuncin is fan ta yame ranar lahadi ino sportive ta jandarmeri za ta karbi jonas sportive ta tarawa. sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa haka take studio kalangu tafiyar yanayin Nijar bayan kun sha labaru ga rahoton na musamman ba ila shakka ko da so ɗaya ne a cikin sati kuna cin kwai to amma shin kuna iya bambanta kwanda ake sawa a cikin farantin da za ku ci da wanda ya yi kusan kyankashewa Rahila Sumana ta yi tattaki a Salon Sahel Niger inda ta firanta da wani kwararren jami'in Ilibaji Malam Abdu Ganaki, Asumana Shina da Mutari Muhammadu ɗauke da fasarar rahoton. Akalla samfarin kwai biyu ne ake sarrafawa a gidajen kiwon kaji, kuma ake sayarwa a kasuwa, wasu don a ci wasu kuma don kyankyasa. Ƙarin bayani tare da Abdul Ganahi. Akwai kwai na ci shine wanda kaji ke yi a wurin da babu zakara. Nau'i na biyu kuma shine kwai wanda kaji ke yi tare da kasancewar zakara tare da su. Kenan ya bambanta da kwai da ake yi ba tare da zakara ba. A ka'idodin ƙasa da ƙasa ana haɗa kaji goma da zakara ɗaya, wanda za a samu bai yin 'ya'ya domin abin da ake kira grap avarian tana faruwa sati biyu gabanin haduwar kaza da zakara ko kuma sati biyu bayan haka. Daga bakin kwana na goma sha hudu idan kuka sa zakara cikin akurki cikin sati biyu akalla wannan grap ovarian za ta bunƙasa. mi kuke nufi da grap ovarian? La grap ovarian. Grap ovarian alamun wasu kananan kwai da ake gani idan an fasa babbar kaza suna farawa kamar koyar dawa su girma kamar koyar masara za su ci gaba da girma wanda ya fi girma daga cikinsu zai fito waje cikin kwanaki biyu. Shin duka hanyoyi ɗaya ne ga duka tsuntsaye zabi da dai sauransu? Haka ne abin yake daga dukan tsuntsaye har ma da jimina. Kaza tana iya yin kwai guda nawa. Ya danganta da nau'in kaji domin dubanni ne kuma ana lissafi a shekara. Idan kuka sayi kaji domin su yi 'ya'ya ko kuma su yi jici wanda ya sar muku zai gaya muku cewa a shekara kaza za ta samar muku da kwai tamanin ko 300 ya danganta da nau'in kajin. Ga kajinmu na gida ana iya kamanta kwai nawa kaza take iya yi. Kashin gida ba su kai waɗanda ke fito mana daga turai yawan yin kwai ba. Domin waɗanda an yi amfani da kimiyya wajen samar da su, kuma kaɗan-kaɗan ana inganta su tare da kula da tsaftar su da kuma lahiyar su. Ƙarshen labarun kenan sai ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya.